بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهدة أو غائبة أو حيا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك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 الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليم ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقر في قلوبنا رجاءك وغدا رجاءنا أما سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم ما ضعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رغباتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجر على ألسننا لما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من الأكيد فخصنا به يا رب العالمين اللهم فخصنا به يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin babin hukunce-hukuncen azumi idan ba kumance ba shekaran jiya idan ba kumance ba mun kai ƙarshen dogon hadisin da muka ɗauko na almasira wato mun kai ƙarshe na shekaran jiya idan ba kumance ba saboda haka darasinmu na gaba man kama ramadana imana wa hati saban don wanda ya tsaye cikin watan ramadan ya yi sallolin nan da aka yi na nafila bayan an ɗauki azumi nafilolin da aka yi da daddare don wanda ya yi azumin ramadana kuma ya yi wa'annan nafilolin imanin don imani da Allah wa hati saban don da ɗan lada ga Allah subhanahu wa ta'ala to akwai alherin da za a bashi kun gani duka ayyuka sai a ce wanda ya yi niyya man kama ramadana imana wato niyyatuhu imani da Allah wa hatisaban niyyatuhu saban min Allah neman lada daga Allah idan babu wannan ko ka yi waɗanda ayyuka ba za ka samu wakala da ba sai ka yi imanin wata saba saboda haka duk abin da kuke ku kyautace imani ku yi don Allah don ɗan lada ga Allah Allah ka tsarkake niyoyinmu عن أبي هريرة radiyallahu anhu عنه قال كان sallallahu الله صلى الله عليه mu. Maza Allah ya kasance yana faɗaitawa fi ƙiyamin Ramadana ga tsayuwar wata Ramadana. yana kwadaitarwa a tashi da daddare ga ramadana a yi salloli amma min gari an yi amura hombe a zimatin ba tare da ya umarce su da wajabci ba azima wato wajabci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa a yi sallar da daddare sallar asham amma bai wajabta ba sun bai kulu sannan ya ce man kama ramadana imanin wahata saman wanda ya tsaye don cikin watan Ramadan don imani da Allah don dan lada ga Allah gozira da goma ta kaddama min dan zunubin da ya gabata na shi don an gafarta mai kun ga ba a wajabta mana ba amma abinda an ka faɗi shi zai wajabta mana tashi da daddare mai wannan sallah ba a wajabta mana ba amma abin gada an ka faɗi shi zai wajabta mana don wannan sakamako da an ka ba su sakamako na wanda muka so to kuma in kana so nai to kai ku kai kokari kai abin da aka ba sai kakka dora cewa to ai ba wajibi na ai an ce ba a wajabta ba shin da ba a wajabta ba shin kana so a gafarta ma zunubi ka ko ba ka so kana so ko to tashi kai Allah ya gafarta mana rawahu al-bukhari wa muslim وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Ramadana kuma da ya ambatai yufaddiluhu ala shuhuri yana bayyana cewa watan Ramadana ya ɗara daraja ala shuhuri akan sauran watanni faƙala sai annabi ya ce man kama ramadana wanda ya tsaye cikin wata ramadan imanin yana mai imani da Allah wa haka sabon yana mai fitar lada ga Allah kharaja min bihi, ka yau mai yawma waladatu umu ya fita daga zunubai ne ko da ramadana ka wucewa ya fita daga zunubai ne ka yawma waladatu umu kamar ranar da uwa ce ta haife shi kun san ranar da uwan mutum ta haife shi ba da zunubi ko Wani iri to ya fita daga zunubai ne kamar ranar da uwa ce ta haife shi kun ga wannan aikin da haka ba aiki ne da ya kamata a yi wasa da shi ba rawahu nasa'i wa qala hadha khadaw nasa'i ya rawaito wannan hadisi yace amma wannan lafazin kuskure na wasawabu abinda addaidai annahu an abi huraira abinda ya zama daidai hadisan daga abi huraira yake ba daga abdurrahman bin auf ba wa bi riwayatin lahu cikin wata riwaya ta nasa'i kala cewa yi inna allaha da siyama ramadan lalle allah ya farlanta dauka azumin ramadan wata nan tulakun kiyama wuni kuma in ji manzo allah na sunnanta muku tsayuwa ciki nai sunna ce mai ƙarfi-ƙarfi ba wajibi ba faman samahu wanda ya azumin ramadan wa ƙamahu, kuma ya tsayi cikin wata ramadan yana ana sallah ashen kullun da shi da tahajjud imanin bisa ga imani da Allah wahda saban da Allah da ga Allah kharaja min zunubihi ka yawmi waladatu ummuhu ya fita daga zunubai ne kamar ranar da uwa ta haife shi Wata kaddama fi hadisi abi sa'id kuma ya gabata cikin hadisi abu sa'id na khudri radiyallahu anhu walaita abdu mu'minun babu wani bawa mu'mini yusalli fi lailatin wanda zai yi sallah cikin wani dare fiha cikin kwanakin wata ramadan illa kataballahu lahu alafan wa hamsu mi'ati wa hamsu mi'a wato Allah faci ya rubuta mai lada dubu da ɗari biyar wato abin nana illa kataballahu lahu alafan wa hamsu a hasana sai Allah ya rubuta mai lada dubu da ɗari biyar da kulle sajadatin da kowace sajada idan Allah ya taimaki mutum da daddaren ramadana ya tashi ya yi nafila to duka sujuda guda za a ba shi lada dubu ɗaya da ɗari biyar ya lahu baitan filjanna kuma an gina mai gida cikin aljanna min yaqutatin na bol hamara'a wanda ajja laha tuna alfa gidan yana da kowa dubu sittin sittuna alfa gidan yana da kowa dubu sittin da kulle babin min ha kasaru kowace kowa tana da babban gida guda min zahabin wanda aka yi da zinari muwashahun biya kutatin hamra an yi mai henti bisa gare shi an yi hanti da yakuti gwal hamra wanda ajja duka raka'a sajada guda tana da wannan idan Allah ya da mutum cikin wata ramadana da daddare yayi nazila hadisin nan yana da rauni amma wannan alheri da ya faɗa malaman hadisi sun ambata cewa ana aiki da hadisi mai rauni ga abin da ya shafi falala domin yana yiwa annabin na ya faɗi mai shi mai ruwaya shi na dama adda illa da tasta aka ce hadisin yana da rauni jama'a ku dibi wannan alheri duk wanda ya tashi da daddare ya yi sallah fiha cikin wata ramadana illa kataballahu lahu alfan wa kamsu ne hasana sai Allah ya rubuta mai lada dubu ɗaya da ɗari biyar da kulle sajada ce da kowace sajada malam idan Allah ya taimake ka ka riƙa karanta daga ina daga wal'asari ka kawo ƙasa ka koma ka ɗauko don na ambaci wa la'asari saboda su an ga jejjerun abin na surori waɗanda za ka iya yin rakawoyi da yawa to duka raka a guda an baka wa ladar lada dubu ɗai da ɗari biyar wato ga kowace raka a guda tana da sujuda biyu ka samu lada dubu uku ga kowace raka a guda raka'a biyu da kai lada dubu shidda to jama'a me kaka zato da mutumin da ya karanto daga wal'asari zuwa abin nan kula a uzu birabbin nafi raka'a goma sha biyu a kowace sajuda tana da lada dubu ɗai da ɗari biyar kowace sajuda. Kunga mutumin nan ina jin mutum ko shedan na in dai yana iya yin wannan zai samu mahita in Allah ya so ko shedan in dai yana iya yi sai ya samu mahita bale mutum ku yi kokari ku tarbi watan ramadana da niyya mai kyau ku yi niyya mai kyau ta tarbo na yi cewa lalle ko bana za mu yi ibada insha Allah an karanta mana hadisai sha Allahu mana za mu yi ibada ku tarbi watan ramadana da irin wannan tarbo da niyya mai kyau Allah kama muku ya kai duk wanda ya yi niyya mai kyau to niyya mai kyau tana taimaka mu mutum ya yi aiki mai kyau ita kuma niyya ba wani abu na ba adda adda wuya tunda ƙudurtawa ɗaya za ka yi cikin zuciyarka kuma bakin gaskiyarka kun ga ba wani abu na mai waya ba aikin da niyyar ta kunsa shi na Allah waya da albarka sunayenka Allah ka kai mu wata ramada Allah ka kai mu wata ramada Allah ka kai mu wata ramada kuma cikin ƙoshin lahiya da ƙarin imani da kwanciyar hankali da natsuwa da wadata arziki kuma ka taimaka mana in ka kai mu abubuwan da na muka karanta ka ƙarfafa zukatanmu ka ƙarfafa jikunkunanmu mu yi ayyukan ga saboda kai ba don kowa ba to wannan babi iyakar hadisansa kenan guda biyu to sai sawabu man kama lailatul qadar ladar da ake ba wanda Allah ya mai muwafaka ya tsaidar lailatul qadar imanin yana mai imani wa hatta saban yana mai dukkan lada ga Allah subhanahu wata'ala qala allah ta'ala inna anzalnahu mu mun saukar da ƙur'ani daga sama zuwa baitul izza fi lailatin mubaraka cikin dare mai albarka In na kunna munziri mu mun zan masu gargadi kun wannan aya ta tabbatar da ƙur'ani cikin wato mun saukar da shi fi lailatul qadar cikin daren lailatul qadar aka saukar da shi kuma daren lailatul qadari cikin watan ramadana take to cikin ta aka saukar da shi wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar mu mun saukar da qur'ani cikin daren lailatul qadar wa ma kama kama lailatul qadar me ya sanar da kai abinda aka ce ma lailatul qadar lailatul qadari alherinta wato khairun ya dar alheri min albisharin bisa ga watanni guda dubu da babu lailatul qadar cikin su ita lailatul qadar dare guda na amma ladar da aka basuwa ga wanda Allah ya taimaka yayi ibada cikin daren to ta dare ibadar da an kai cikin dare ran da babu lailatul qadar ciki har watanni dubu kun ga akwai alheri ga wannan rana to kuma gashi cikin abin nan cikin azumi take wanga akwai bukata da kowane mutum ya yi ƙoƙari gwargwadon iyawa ta ya yi kirda don ta domin ya samu alheri da yawa ila akhir suratul qadar wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man kama lailatul qadari duk wanda ya tsaye daren lailatul qadari yayi sallah imanan don imani da Allah wa saban don bi dan lada ga Allah da lahu ma taqaddama min dambi duk zunubi ne wanda ya gabata an gafarta masa jama'a kuna ta lura da hadisan imanin wa sabon duk aikin da aka ambata sai a ce sai mutum ya yi niyyawa imanin wa sabon saboda ka ba za a samu ladar aiki ba sai a yi niyya mai kyau lokacin da za a yi aikin wannan hadisi rawa hudu bukhari wa muslim wa nasa'i ya ce za da zada batu ibn sa'idin fihi ruwayar kote batu bin sa'idi ta kara da cewa an gafarta mai zunubi nai wanda duk ya tsayi a man kama lailatul qadari imanan wa gobe gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara an gafarta ma wanda ya tsayuwa daren lailatul qadar an gafarta mai zunubin da yayi wanda ya riga yayi da wanda kuma zai yi nan gaba duk yana gamawa an gafarta yana gamawa an gafarta har ƙarshen rayuwa ta kun ga akwai alheri qultu ta lam yatafarraq qutaybatu bin sa'id bi hadhihi ziyada wannan ƙari nawa mata akhara batu mini sayidin ba shi kaɗai yake ɓanta da wannan ziyada ba an na bin ba bal hu alaiha abinna hamidu hamidu ibn yahaya al-baladi saboda haka hamidu ma ya ruwaci irin wannan ruwaya wa kana siqatan saduqan kuma amintacce na mai yawan gaskiya qala ibn habban kana a'lamu ahli zamani shi abin na a wannan mai ruwaya wato malam hamidu ibn haya al-balakhi wato kana alamu ahli zamani ga ilimi zamani ne duk duniya ya yi kowa karatu ga ilimi ya yi kowa sani bai hadisi su bin oyena da hadisin da su bin oyena ya rawaito ya yi kowa sanin wannan afana umrahu ya kare rayuwa ta yi fi majalisatihi wajen majalisa wato karatu makarantar malam Sufyan bin Uyayna kun san mashahurin malami na cikin malaman hadisi wanda suka fara rubuta ilimin hadisi wata ba wa aidan kuma masu ruwaya da suka ruwaito irin wannan akwai al-Husaini bin hasan al-Marwazi akwai Abubakar Abubakar wato yusuf bin abubakar wanda an kai sani yusuf bin yaquba an abinna annajahi wa huma su kuma dukkan su amintattu na babu wanda aka suka hadisi wallahu a'lam saboda haka man kama lailatul qadr imanan wa hatisaban gozira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar in dai Allah ya taimake ka ya yi maka muwafaka tsaye daren lailatul kadari to ko lailatul kadari ta wuce duk abin da kake yi an gafarta ma shine mata akara zunubin da bai da yi ba wanda zai yi daga baya wallahu a'lam wa fi riwayatin li muslim cikin wata riwaya ta muslim man yutim lailatul kadari wanda ya tsaye daren lailatul kadari fa raqibaha kuma ya fake ta da kyau warahu kala ina ganin sa ya ce imana wa haka saban ya fake ta da imani don imani da Allah kuma don bai dan lada ga Allah gobe da lahu ma ta kaddama min dambi an gafarta mai zunubai ne da suka gabata saboda haka ayi kokari da irin waɗanda abubuwa da ka shigowa guda guda ayi kokari a neme su wato a tsare su tunda ba kullun na ba gittowa na suka yi kun ga lailatul qadar dare gudana kuma cikin shekara guda babu wani dare da aka ce mu lailatul qadar sai bari to kun ga kamata yayi mutum yayi kokari ya kula dare ran da aka zaton ciki take to mutum yayi kokari ya rika tashi da daddare ya dan samu wani abu yayi rayuwa ce yanzu mutane nawa mun kai watan safar da su bara wa'anda yanzu ko magana su ba yi har da iyansu sun mance da su har watan sanar ahibbatu ba da ashirin masoya gabaɗe sun mance da mu bayan kwana goma sun mance da mu to mutane da yawa waɗanda har sun mance da su yanzu sai can ba a rasa ba in wani abu ya gitta a ambace su to yi ƙoƙari in ka ga irin waɗanda abubuwa yi ƙoƙari karibanci abin da ka karibanta rayuwa ce rayuwa ce yau gare ka gobe ga wani Allah ya gafarta mana Allah ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da wadata arziki kuma ayyukan da muke karanta na alheri Allah ka shirya mu ga yanzu وعن عبادة بن bin رضي radiyallahu anhu qala ubada ya ce akabarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ba mu abin nan ya ba mu labari Allah ya lafe game da dare lailatul kadari qala fi shahr ramadan yace lailata ƙadari cikin wata ramadan take fil a awakhir cikin kwana goma na ƙarshe lailata ihda wa 20 daren 21 aw talatin wa ishirin ko daren ishirin da uku aw hamsin wa ishirin ko daren ishirin da biyar aw sab'in wa ishirin ko daren ishirin da bakwai aw tis'in wa ishirin ko daren ishirin da tara aw akhiru lailatin min ramadan ko ƙarshen dare dai ko wani dare na ya kasance ga ramadana na ƙarshe man kama ha ihtisabun wanda ya cikin ta don da dan lada guzira lahu ma kaddama min dandi, an gafarta mai zunubi ne wanda ya gabata wa mata akhara da wanda ya jinkirta duka an gafarta mai rawahu ahmad min dariqi ya abdullah bin muhammad bin uqailin wa huwa thiqa mai ruwaya hadisin na ibnu uqailin amintaccen malami na wajen malaman hadisi wato wa huwa siqatun wato shi amintacce na inda hu wajen mai riwayat an amr bin abdurrahman an ubada to wannan ga wato shi ma wannan babi ƙarshen sa to Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wasu sifatikal ula ka taimaka mana dukan zunuban mu Allah ka gafarta mana su kuma roƙonka muka yadda alhormar sunayenka da darajar su da ɗaukakar su ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan Allah ka kai mu wata Ramadan kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da wadata arziki da albarka sunayenka ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da mu lahiya dukkan ɓangarorinta Allah ka gusar da hitila ka zaunar da mu lahiya nan ne ƙarshen wannan babi da ƙarshen wannan babi kuma nan ne ƙarshen wannan darasi namu insha Allah nan da mu kwana sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وعادنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشم بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في امن وسلامه وصحه وسعه رزق يا رب العالمين اللهم بارك في اولادنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار